uwar gidan shugaban kasar najeriya hajji aisha buhari ta rafa kayan tallafi ga gajiyayyu da miskinai da kuma waɗansu ɗanar rikicin boko haram daidaita uwar gidan shugaban kasar wanda uwar gidan gwamnan jihar borno hajji na kashi tuma ta wakilta ce suna gudanar da wannan rabon kayayyakin tallafin ne ga jama'an da karfin su ya gaza da kasasu da ma wadanda rikicin boko haram ya daidaita wanda ya zakan tace ce sun raba fiye da dubu ɗaya da ɗari uku ga mutanen da ke cikin garin maiduguri da su kara da mata da maza da tsofi da ma kananan yara uwar gidan shugaban kasan ta ce wannan nauyi ne da ya fada a kansu da kuma ya zama tilas tabbatar cewa sun tallafawa irin waɗannan mutane musamman ma na ganin irin halin da al'umman jihar borno suka fada hajiya na nisha ciman da ya ta min karin haske game da yadda suke rabon waɗannan kayayyaki kamar haka a zuwa a mamajin mamar mu matan shugaban kasan mu a yau kuma mun yi tallafi ɗan kaɗan wannan tallafin ba yau muka fara yi ba kamar sauran masu magana da suka faɗa a nan filin kusan yau a wata biyar tun ba muka fara wannan program kuma insha Allah ba za a daina ba sai dai in kayan ya kare to ku taya mu da addu'a ku saya ta da addu'a ku saya sauran shugabannin mu da addu'a kuma Allah ya ba su ikon yi kamar abin da ita mamanmu mu take yi mana da kuma sa sauran wanda Allah ya arzuta su da su ma su kwaikwayo abin da wayan su ɗan uwa da suke ma ma talakoki da Allah rokona na kuna dinga zargin shugabanninmu mu yi duk abin da suka yi da amma bai da kyau mu yi addu'a da Allah ya shirye su da kuma ji ta bakunan wasu da suka amfana da waɗannan kayayyaki musamman ma waɗanda ke fama da matsaloli da suka hada da kungiyar makafi da na guragu da ma wasu gajeju da rikicin boko haram ya daidaita ko suke ci game da wannan dan tallafi ina shugabancin kungiyar guragu na jihar Borno sunana Amadu Umar na yi representing din shi a zamana na vice chairman jihar Borno wannan kyauta da ya excellency ta miƙa mana a madadin matar shugaban kasar mu mun ji daɗin shi kwarai da gaske musamman ma a wannan halin da muke ciki na kunci halin da ana cikin matsala na neman abin da za a sa a baki kuma wannan kyautar ta zo daidai a wannan lokacin don haka mun yi matuƙar farin ciki da mu da jama'a mu gaba ɗaya Allah ya saka mata da alheri Allah ya sa kar su gaji da mu kuma su tuna da sauran jama'a mu membobi da ba su samu ba su kira mu mu yi irin wannan zaman da makafi da guragu da sauran disable gaba ɗaya namu sunana Umar Muhammad shugaba na haɗakan ƙungiyoyin na na jihar Borno is Joint National Association of Persons Living with Disabilities. Alhamdulillah mu amfana da taimakon matan shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ta hannun mamanmu ta hannun mamanmu gwamnan jihar Borno Alhaji Kashu Shatima. Saboda haka mun gode mata ganan shinkafa, ganan wake, ganan ganan tumatiri, ganan ganan magi, ganan madara. Saboda haka mun gode Allah ya saka da alheri. Mu na kasassu an ba mu kayan mutum hamsin. mun gode Allah taimake su yadda suka taimake mu kun taɓa samun irin wannan taimakon dama hakan nan kuna kasassu a hannun mazar gwamna ku kuma shi ne kano da farko gaskiya mu taɓa samun babban taimako irin wannan ba hannun matan gwamnan jihar Borno saboda haka mun gode mata Allah ya saka da alheri gaskiya wannan babban taimako ne amma da suke jama'a mu inda yawa ne muna sake roƙonta ta ƙara tallafa wa mu na kasassun jihar Borno an dai raba shinkafa da wake da man girki da atomfofi da magi da gishiri da dai wasu ababen bukatu irin na yau da kullum ga irin waɗannan mutane haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya